assalamu alaikum assalamu alaikum da Allah kai ne malam safiyanu ko alhamdulillah am Allah malam safiyanu mun zo neman wata alfarma ne a wurinka abokina ne ya ga wata yarinya zainab sai je na son ta sai aka gaya mana cewar kai ne saurayinta shi da ganin ta ma ya gama shirya komai ma shi so yake ma ya aure ta nan ba da jama'a ba to sai na ga bai kamata mu je mu tunkare ta kai tsaye kai ba mu zo mun same ka ba don mu nemi alfarmarka ka yi haƙuri ka bar mana ita shi ne abin da ya kawo <laughs> a zahirin gaskiya ba zan iya rabuwa da zainab ba kuma ma da kake wannan magana cewa abokin ka Zainab yana sai dai idan kuna ganin za ku iya ku je ku gwada jarabawa idan ta karbi soyayya ku <clears throat> alhamdulillah amma ni a zahirin gaskiya ba zan yi rabuwa da Zainab ok to ni yanzu ya kake so ne da soyayya ta wakil ah wannan kuma kai ka san yadda za ka yi amma na ba ku dama ku je ku gada idan ta karbi soyayya ku shikenan amma ni dai gaskiya ba zan iya rabuwa da ita tunda ba wani laifi ta ba kuma mun daɗe baka san tsawon shekaru nawa muka yi muka daɗe muna son junan mu da ita ok haka ce ke haka ne to ba za mu ma ba ba da to dama ma mun zo ne don mu fita ka mu faɗa maka saboda kar ka ga haka kawai muna zuwa mai bi wani lokacin zaka iya ganin mu ka ji ba daɗi a ranka amma yanzu koda kuma Allah ubangiji ya sa mun je ta amince to kaga ba za ka gan mu ka ga bakin mu ko da a hanya ba wannan shine dalilin mu in yaso abokina kai zo mu je mu gode sai kuma ban gane ku eh gaskiya ne ba za ki gane mu ba to amma kwana biyu da suka wuce mun ganki har ma mun biyo ki sai muka ganan da gidanku wannan dai abokina ne kuma magana ta gaskiya tun lokacin da muka ganki ya kasa sukuni ya kasa yin komai zuciya tana ta tiritiri ba bacci ba can abinci kullum tunanin keke to sai daga abin ya yi yawa domin shi amma yadda ya abin nan in makin amince yanzu ne aure ne kawai nan da ba jima ba za a yi shi saboda ya gaya kowa a danginsu shi ne nace to ya kamata mu zo mu sai da ke domin ba zai iya abu ya taga cin shi har ya zama mai wani matsala ba saboda da abokin da ya wuce shi to amma dai gashi gashi domin aka ce waka a baki mai ta tafi daɗi ban tare numfashin ku ba gaskiya ni da wanda nake so har an riga an gama magana a gida to amma eh na sani ba san waye ni ba gaskiya amma ya kamata duk abin da za ka yi karkai sauran yanke hukunci ba, ka ba a hankula wani magana an bayar ai tunda ba aure aka daura ba ka ji wannan magana a gefe kawai tunda baki san alkhairin da zo miki da shi ba alheri har yafi wanda ya mun tun ba yanzu ba yake dawainiya da ni duk wata takama da nake da shi duk a ƙarƙashinsa nake samu ka ce wani ka zo min da wani alheri gaskiya ni ba zan iya cin amana ai ba cin amana bane kin san an ce bahaushe yana cewa wai matan mutum kabarinsa haka ne za a yi yawa tun da aka haife kama wani yazo yana taima ɗawainiya rana ɗaya mijin kuma yazo shi kenan kawai an wuce hajiya zan baki shawara ki dubi yake da kike ki dubi yadda kike kin san wannan kuwa to billahi lazi tun da ya ce yana son ki ni na ji a raina daɗin ji Allah ne saboda me saboda idan kika in kika auri wannan to billahi baki ba ke ba takaici saboda duk iya da zai rike ki da amana kuma hutu dai ba wani abu ba hutu dai ba wani abu ba na son wannan damar ta wuce ki domin wanda take ganin sa baki san shi bane domin inda kin san shi ba ki zo da wannan magana ba ki bar maganar wani ko nawa ya kashe miki je ki zauna ki lis kar ma ya ce kin cuce shi je zauna ki lis za a biya shi komai a dora mai da riba yauwa wannan shi ne dai magana nake so in ga miki ke litsin sai a biya shi kuma ke ba ki sani ke ba mata talaka bace fa wallahi ki dobe yake sama da ƙasa ke ba mata talaka bace eh na san ga yanda take so ai ba safiyan nan bai yawan fama da carbi da sallaya da waye shi dai to ai gidan da suke ciki ma gidan mu ne don kuma kuna so ni zan iya tashin za iya tashin su kawai kana nufin nan da muka yi muka same gidan alaji ne eh mana gidan alaji da za su iya koma can kina so koma alaji yayin kar ki damu kanki ba eh alhaji ya yi nisa to kaga rabin gidan layin nan rabin layin rabin layin nan ma gidajen ne kenan hago da dama ai ban taba san ni na ta ma gidan sa nan ne na a ha ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai ba wani tunani aiki yanke shawara a biya musu hari shekara daya su tashi abin da ya kashe mata shikenan ba mm. ba komai zan yi shawara in yi sun kana biyu sai ku dawo kina da rabo kenan kar baki ja tunanin ne ya tsawo baki billahi tana da rabo eh gaskiya ne alquran in dai kaji an ce je ka zauna za a yi tani gobe ka dawo ka karbu mun gode hajiya to shike wallahi kina da rabo sai mun zo din amma dai ya kamata a ce kin dan bamu lokaci kusa kusa saboda an samu fara bacci kai ka sani wannan gaskiya ne domin eh, kwana biyu bana samun neman abin da nake so saboda rashin baccin ka ba matsala ko jibi jibin nan ma sai ku dawo to ba da mu na gode na gode ku gaida gida sai an jima mu na gode sai mun yi magana Eh, kana da hadarin sanawa wato abokina a bisa dukkan alamu yarinyar nan ta fada kai ai sai na kalli cikin idanta ma tuni ta yi ciki gaskiya ne amma fa ka san me yake faruwa a wato fa ka riga ne tun lokacin da muka fara ganin yarinya nan zuciya take burga hurhudu Allah abokina to kai da kaya aidin mallaka wuya ah, Allah to ah, aidin duk ɗaya ne shi yasa fa nake son ka duk cikin abokan mu na fuji da kai saboda kai ba kumbiya kumbiya ba boye boye to me ya ci sannan ko ba mu gunta dan wannan ba mu gunta to yanzu da yake cewa zuwa na biyu za a yi bala'i a ah, to ai sai zama zuwa na biyun ba zuwa na biyun me ya kamata a yi Allah a wai kana nufin sai mai kai kenan sai kwata ranar da nake jira kenan a rayuwa <laughs> gaskiya ne to yanzu to shi kenan dai eh shi dai sai ma ranar mutum mun na na ba koka fa dole billahi da zai na koka na gama bi ke ni bari na gaya miki ni dama wannan safiyanin ba kwanta ne sai ka ga mutum kullum da tarbi da duma a hannunsa sai ka ce wani malam shehu ina gaskiya lamarin shi akwai sake ai ba wai na sake ba ne ni wallahi tausayinsa nake ji kuma na ga shi ma yana so ba ni kaɗai nake son shi ba tausayi tausayi ba kika ce har yanzu an gaya miki soyayya tausaya mata ake yi ke bar fa na gaya miki yanzu an daina wani soyayya ta gaskiya wallahi ko shi ya samu wannan damu guduwa zai ya barki haba ummi duk irin hidimar da ya yi da ni sannan ki ce in ya samu dama ai gani nake in ya samu dama lokacin ne za mu buɗe sabon babin soyayya ne da shi so shi kenan ni yanzu shawarar da zan baki ita ce ki so dan alhaji ki tsaya ki dangwali arziki idan kuma kin ki ba ruwana wannan shawara ce na baki ki dauka miki dauka wani sai an jima kawai ni na tafi ba komai na gode ki gaida gida shikenan gida zai fito ne? Na fito. Saboda ina sauri ne kare su kawai na su gaji suna na su tafi su bar ni. Allah ya da sa. Ko? To, ban da wanki Maryam, ana zuwa biki da hijabi ne? To yaya zan yi? Galan ya yayi datti kuma dai yayi spacing kan isa a haka in je kuma su raina ni. Haba kan wata aikin fi karfin reni. Ai gwanda ki sa hijabin haka ma miki kyau. Ka ji ka. budurwa ce fa ba matan aure ba ai sai kawai ki su yana ki shiga ɗaki da ki ɗauko gele a cikin akwati na nakasa farin gidan ki ya to ina zuwa wannan ai ko amarya in ta kalle ki a haka wallahi kin kuma wata amarya ki ka gani na yi kyau? Wow! Ai ko amarya ba za ta nuna miki kyau. <laughs> Na gode yaya. Kai kuma ka ji ka. Ka dinga ziga ta, ka ta ɗauka ta fi amaryan kyau. Ko kwatan kwatan amarya ba ki kai ba. To, ni je na san tana da kyau. Ko haɗe mun kai za ku yi ni, eh? <laughs> ni dai sai na dawo shi ke sai kin dawo kin san ita yar adawa mu ko a kula eh? Allah dan samu wani tunan saboda kin san ni ina son ni fito ko to mai gidana yawwa ce fa da girki a gidan nan da kiran ko kuma ya kuma ko ji da naka ne ji da nawa sai ai ya kamata ki tausaya sai na fita na nemo abin da za ku ci ku sha ku yi muku sutura amma dai wanki ne kenan

tun da na layin da suke bi na yanzu ka suna kofar gida wai sai na tsaya su mun magana kofar gida suka fi yi. eh yanzu suna ina suna kofar gida shikenan suna jiran ki a waje eh bari je in ga su waye ko ba ki rabuwa da shi ne eh, ta kawai sai ka ce wayo ni ba na son ci ne wallahi ko gode ko kusa ke da yayin na wa ido Assalamu alaikum. Da Allah ku ne kuka biyo wata yarinya gidan nan yanzu nan? Mu ne. To sannun ku da zuwa. Ina fata dai lafiya ko? Ah, to da Allah in dai kuna son ta da aure ne ko da wani abu to ya kamata a turo manya dan su samu su shiga abu. Eh to ba komai. in Allah da za mu yi kokari a cikin wannan satin muga mun turo manya sun shiga cikin wannan sha'anin in Allah da amma gaskiya an haka ne na yi farin ciki sosai na gode na gode da Allah sai a turo yau wato sai an ji mun yawa Allah ya saka sai wani lokaci wai wannan waye shi to gashi nan dai ina kyautata kokanin mahaifiyarta ko kanin babanta ko kuma yayanta don dai wannan bai haife ta ba amma yana maganar sai an turo manya tukuna gashi za a yi abu to ya kenan kuma shi wancan ya amsa za a kawo za a turo a satin nan ai muwa manya ne da ni ya gaya wannan magana ai da ya ji amsa na so a ce ne ya samu ai maganar fa manya ba ki ya kamata ku san abin da za ku ya kamata ku turo manya kaga kaga to wai me zai hana mu je mu samu baba falala ne a to duk abin da kuka gani maganar dai manya ake kun ga ba magana bace ta wata wasa tunda an ce manya shikenan kawai yawwa yawwa amma zan so a ce da yarinyar nan za a yi birthday din Allah kai kuma ana magana turo manya kana nan magana birthday din ne kada kaga duk wannan ne saki mu je mu samu baba falalu gaskiya ne hakan ya kamata a yi to shikenan a je a samu ina jin ku naziru nake so ka je a matsayin kawunsa eh, a yi magana gemu da gemu aure yake so <laughs> na ga ka dace da wanda zai je a dattijan karya billahi lazi in dai da kuɗi in dai da kuɗi wallahi ba da wata matsala wallahi ne shi da matsala ba ka da matsala mu muna da kuɗi Allah ya ba mu kuma za mu baka ba shi an daɗe ba ah, ba tsaya tsaya tsaya kullum ka ga bai fuka samu 2.5 ba ko dubu uwa kana zaune <laughs> to tsaya ga eh. goma ga idan muka samu matsala <laughs> ba wata matsala samu matsala kai ni har fashi ma an yi da ni fashi ma an shirya yau lafiya <laughs> ya gida ya harkoki madalla to ka ce tsarinka ne ya turo magabata gemu ya ga gemu ba to ai wanda suka zo suna da yawa ban gane waye daga ciki ba yaro da ya zo ya dan gajere mai saje ke yana da saje eh, Allah sarki kuma ga shi kai karin mahaifinsa kai ba sajen wala ai ka san halitta ne <laughs> <laughs> ai halitta ne to ba damuwa um abin da yake faruwa eh. tsari ne gaskiya ne kuma tsari na sa wannan tsarin ne don a tabbatar a'a da gaske ne yake son ta ko da wasa saboda ka san yanayin rayuwa in da gaske ne to kawai ba damuwa sai ya ci gaba da zuwa ah, kaga mun san da shi mun san da zamansa <laughs> kaga addinin mu ma ya tabbatar da gaskiya ne ba wai kawai da ka ganin yarinya ka sa mata kai in wani abu ya faru kaga to kaga za a iya dora <laughs> Allah kiyaye Allah kiyaye gaskiya ne to mun gode su assalamu alaikum to a gaya mai koyo ma zai a ah, to ba matsala <laughs> ba matsala me sunan ka ce eh baba falalu ya kuma bakin yake a a ai ka san dadi ne <laughs> to ni sunana mam bashir mam bashir ai so sunan dana fara kenan ba Allah a radio sai an yawon kai kenan to na gode wallahi na gode wallahi na gode sai Allah ne da nake kallo ake tsokanar wani eh banza falalu amma ah, ah, ba da ku ya hakuri da Allah so kala sai eh, eh, eh, an jima ga dan iska siriki ka ke niyyar ka bashi. Ni na yarda da Maryam ya kirki ce. Babu abun mara kyau da za ta bari a aikata. To amma idan ita haka take shi yaron ya yake. kin ga sai ki tunani a kansa koya mutumin banza ba zai taɓa nuna mana iyayensa ba shi ma ina so ka yarda da shi Allah san wata maryam ba ballantana kai kuma hasali wannan layin ban taba shigo shi ba ban ma san da wannan layin ba haka na gaya musu a kotu domin sun yadda da ni amma shin ko za ka zo ka tabbatar musu cewar ba haka bane ka kake wannan magana to Allah na tuba mu canja magana wace iri ce ba mu iya ba sai mu je mu ce yarinya ta tawa abokin mu faɗi kai kana wani wani magana wani abin nan <laughs> eh to kuma haka bane ka shawara yare me me me me farko a ina ga duka zai wa zai daka a to na ga wani irin abu ko to ya dunkula kai ina maryam ki ya na kasa samun miki adalci kuma idan na ɗauki hukunci a hannuna hukuma ba za su taɓa ƙyale ba ba zan taɓa tsallake hukuncinsu ba sannan wanda suka aikata wannan abu an ƙyale su suna ta fantamawarsu a gari wallahi ba ki kona ni dan haka ke kowa ki ture ni dan haka sai na zauna ga baki sai ruwan don haka baki sarki wali dan madara wan madara bawan Allah wannan wani irin abu ne bawan Allah ka ɗaga wannan abun baka gani abu ne sabo ake yi mu ma fa ya mutanen nan amana suka ba mu suka ce mu zuba kayan mu anan shi yasa duk abin da zamu ga za a lalata dole mu tsawata da Allah ka daga mala ina fata ka gane ni eh ai kamar wanda na nemawa wa ɗana aure a wajen iyaka ko to ya kamata a baka tukuici masha Allah daidai da abin da kai ba matsani na san ba matsala amma na ji daɗi wallahi idan ana samun surukai irin ku lalle da duniya ta zauna lafiya masha Allah kaga to ai ne dama amma na ji daɗi wallahi mhm. alhaji bashir na tausaya maka a bisa bayanan da ka yi mun tabbas an cuce ka kuma na tausaya maka kamar yadda nake ƙara faɗa to amma na fito da kai ne ba tare da yawon hukuma ba ta 'yan sanda don kankin kai na tunda ba wanda ya san lokacin da kawo kanka zan sake ka ka gudu saboda na tausaya maka saboda abin da yake haifar da 'yan ta'adda a ƙasa saboda rashin biyu baiwa masu aiki aikinsu shi yake haifar da irin wannan fitintunu to amma ni na yi haka ne a kankin kaina amma ka'ida ya kamata a hukunta ka ka fuskanci hukunci saboda me ka ɗauki doka a hannu tunda ka san da hukuma ka ɗau doka a hannu shine adalcin da zan iya yi maka domin tausaya abin da ya faru kai ma da kai saboda haka je na sallame ka wannan bare wanda ya gudu ai guduwa yi ko mu bi shi mu kamo a'a ku bari